Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin kurkukun lokaci karatu na saba'in da biyu wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. Kada da ya manta a karatu na baya mun tsaya a inda Abdin ya yi lissafi ya ga cewa akwai manya-manyan jigajigai guda hudu da yake fuskanta, Minik, Archbishop, Almajiri da kuma Bangaren Yunusu wanda ya nema ya rasa sai kuma ɓangaren sarki biyakin da sa ta biyakis tun farko ya fuskanci ba zai iya fuskantar su hudu ba a tare saboda haka ya yi dabara ya amfani da sirri ya yi munik a cikin wannan siyartacciyar duniya bai san adadin lokacin da za ta kai ba kafin ta iya fasa duniyar ta fito ko kuma ta gano sirrin yadda za ta fito daga cikin duniya saboda haka yana buƙata ya yi sauri ya gama da raguwa ya ƙara yin lissafi ya ga cewa mutum uku da suka rage masa archbishops ya fi kowa ba shi matsala yunus ya gudu kuma babu alamun zai bayyana kan saboda haka bari ya fara da rundunar biyakis saboda haka ya amfani da wannan hatimi mai samar da kamar baƙin hazo mai kama da hayaƙi ya rufe rundunar ya kuma shiga cikinsu ya fara harbi da kibiya ya samu nasarar kashe mutane da dama amma kuma a ƙarshe abin da dai baya so abin da baya son ya fuskanta wato Archbishop ɗin su ɗin ne suka kawo masa hari. Archbishop Batuyi shi ne mutumin da ya fara bayyana kuma a halin yanzu abdin yana fuskantarsa. Sun fara yaƙi su ma yaƙin da suka fara na fatan baki ne. Yawanci ma'abota addini suna janyo izzarsu ne ta hanyar yarjejeniya da abin bautarsu. Mabiyan addinin an gina su ne akan gaskiya da adalci saboda haka suna buƙatar su yi adalci wajen kowane hukunci kafin su samu kyautar izza. A matsayinka na maboci addini cikin lokaci ƙanƙani za ka iya kaiwa babban matakin izza amma kuma cikin lokaci ƙanƙani za ka iya rasa komai idan ka wa koyarwar addini. Abdin ya gamu da mutane da yawa wanda suka karɓi addini a yau kuma a gobe suka shiga matakin jemai, sannan kuma ya gamu da wanda suka yi shekaru hamsin a ciki amma kuma har yanzu suna matakin ƙasa in muka tsaya wancan karatun a yanzu za mu ɗora ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan ilimi nasa wanda ya koya a baya domin ganin cewa ya rage wa wannan mutum mai suna Archbishop Batoyi izza to amma ga dukkan alamu ƙananan dabaru ba za su yi masa aiki ba a wannan rana ya fara taku daidai zuwa gaban shehu sai dai a lokacin ya ga shehun ya rabe gida biyar Da sauri ya ja da baya ya riƙe takobinsa da hannu biyu. Mutane huɗu suka fito daga jikin shehu. Archbishop almajiri, Archbishop duhuwa, Archbishop tilawa, Archbishop waraka, sai kuma Archbishop batuyi. Dukan Archbishop ɗin guda biyar sun bayyana a gurin. Sai dai a take Abdin ya gane cewa akwai matsala. Mutanen biyar da ke gabansa suna da ƙarfin iza iri ɗaya sak. wanda kuma ba haka abin yake ba kuma ba haka ya kamata ya kasance ba a dukkan lokutan da ya fafata da wannan mutane Archbishop Batoyi ya fi sauran ƙarfin izza Archbishop Waraka ya fi ƙarfi wajen warkar da duk wani irin ciwo domin dai duk irin raunin da Abdin ya yi musu a yayin fafatawarsu in dai bai kashe su a lokaci guda ba Archbishop Waraka zai iya dawowa da su. Duk da haka, izzarsa ita ce mafi ƙanƙanta a cikin mutanen guda biyar. Shi kuwa Archbishop Duhuwa shi ne yake bin bayansa, sai dai shi kuma wannan Archbishop ɗin yana da share matuƙa. Yanayin izzarsa yana da bambanci sosai da na sauran duk mutanen da Abdin ya taɓa fafatawa da su. Mutumin yana sarrafa nagirinki mai launin baƙin hayaƙi. Duk sanda wannan nagirinki ta taɓa jikin mutum, wannan mutum yana juyewa zuwa siffar fatalwa. kuma ba gama garin fatalwa ba ce. A'a, irin fatalwan nan ce da ba ta da bambanci da sauran mutane. asali ma kaɗan ne suke iya bambance ta. Akwai lokacin da shehun ya juyar da dubban mutane zuwa fatalwa a garin Abd. Abdin bai kula ba har sai da lokaci ya ƙure. A lokacin tuni gaba ɗayan garin ya kamu da cutar. Mafi sharrin abun shine duk wanda ya juye zuwa fatalwa to yana iya juyar da wani ta hanyar cizo ko kuma rauni. Wasu ma ta hanyar taɓi kaɗai suna iya watsa wannan cutar. Idan suka yawa a gari za ka ga wajen ya fara yin duhu kamar dare ko da kuwa da tsakar rana ne. Irin wannan duhun da gari yake yi idan shehun ya daru a cikinsa shine yasa ake kiransa da Archbishop Duhuwa. Mai binsa a fannin Izza shi ne Archbishop Tilawa wanda yake masanin ilimi ne na ɗalasimai da taurari. An ce kaf duniya a yanzu babu wanda ya kai shi haddace ɗalasimai. Yawanci ɗalasiman da suke cikin kansa ba ya iya amfani da su saboda dai yanayin izzarsa da kuma yanayin nagarinkinsa ba zai ba shi dama ba. To amma kuma hakan bai hana shi haddacewa ba. An ce addininsa yana ba shi kyautar izza a duk lokacin da ya haddace sabon ɗalasimi. Ko gaskiya ne ko ƙarya ne? Abdin bai sani ba. Amma dai tabbas mutumin yana da yawan izza, yawan izza mai firgitarwa. Sai kuma Archbishop Almajiri da Archbishop Batuyi wanda tuntuni suka bayyana kansu. Abin da Abdin ya sani shi ne dukkansu wannan mutane guda biyar suna da bambancin izza ta fuskar ƙarfin izza da kuma yanayinta. To amma a halin yanzu mutanen da suke gabansa duk ƙarfin izzarsu ɗaya ne sak kuma yanayinta shi ma ɗaya ne. A take eh, sai Monique ta faɗo masa. Shin mutum-mutumi ta haɗa na mutanen? Amma kuma wannan mutane guda biyar sun haura matakin Deba. Ratar da ke tsakanin ƙololuwar Deba da Sido da Benesanti ta fi ratar da ke tsakanin Deba da kuma Sido Deba. Hasali ma daga lokacin da mutum ya fita daga matakin Deba gaba ɗayan sa canzawa take. Ko da Deba dubu za su taru ba fa za su iya kashe Sido da Benacenti guda ɗaya ba tak. Sun yi ƙoƙarin duniya shi ne su iya yi masa rauni. Abdin ba zai yarda cewa Milik tana iya sarrafa mutum-mutumin Sido da Benacenti ba. Daga bayanan da ya ji matar tana buƙatar sassan jikin mutum kafin ta iya samar da mutum mutuminsa. Idan kuwa haka ne a ina za ta samu sassan jikin Archbishop ɗin har guda biyar? Idan suna cikin wannan nahiya to abin yana da tabbas ba za su tsaya wani zagaye ba za su afka masa kai tsaye. Kuma tabbas ba za su amince da samar da mutum mutuminsa ba. Kai ko da sun amince yanayin addininsu da yadda suke sarrafa izza ba zai bari ba idan ma ka samar da mutum mutumin archbishop addinin da yake ba shi izza ba zai ba mutum mutumin izza ba saboda haka abdin yana da yaƙinin ba mutum mutumi ba ne a sa sanin menene su zai taimaka masa matuƙa wajen samun nasara a kansu amma ga dukkan alamu gano sirrin abin da yake faruwa a yanzu abu ne da zai yi masa wahala domin kuwa a yayin da yake nazarin su tuni mutanen guda biyar sun motsa sun kuma zagaye shi. Abdin ya ja dogon numfashi ya canza tsayuwa. Babu damar guduwa a wannan karan Dole ɗaya daga cikinsu sai ya bakunci lahira. Mutu, mutu. Mutanen biyar suka haɗa baki a tare suka furta da ƙarfi. Kalma ɗaya ce gama gari. To amma Abdin yana ya san cewa ɗalasimi ne a ɓoye a cikin kalma? Iko wanda ya fi ƙarfin na Deba ya fito daga cikin muryoyinsu ya dake Abdin, a dake fata Abdin ta narke, tsokarsa ta narke sannan ƙasusuwansa suka biyo baya. Babban iko irin wanda ba zai misaltu ba ya danne Abdin a ƙasa ya hana shi guduwa. Dole ya juya zuwa walƙiya. takanta kanta walƙiyar ta fara narkewa tana ƙonewa layi layi na wuta suka fara bayyana a cikinta tsananin zafi ya shiga jikinsa hankalinsa ya fara gushewa yana dusashewa tsawon lokaci suna tsaye a haka ikon wannan mutane bai kai na da Benasanti ba amma idan ka haɗa mutum biyar masu irin wannan iko sai kaga ga abin ya wuce misali bayan kimanin minti biyar shehunan biyar suka janye su Amfani da iko abu ne wanda yake janye izza matuƙa. Babu wani ma'aboci izza wanda zai bugi ƙirji ya ce yana da izzar da zai iya amfani da iko yadda ya ga dama. Wannan dama ita abin yake jira, suna janye ikonsu ya haɗe hannu guri guda. Yawan izza da iya amfani da fasahohi ba su ne abin da suka saka Abidin ya yi fice ba babban sihirin da yake ji da shi shine harin Izza. Fasahohinsa suna taɓa Izza. Duk sanda ya ƙone Izzarsa ya samar da fasaha, wannan fasaha tana cutar da Izza abokin faɗansa. Ya ɓace daga inda yake ya bayyana a gaban Archbishop Batuyi kafin ma wani ya motsa, Abdin ya rungume shehun ya kuma yana kiya da shi. Tsananin ƙarfin harin ya ture sauran archbishop ɗin guda huɗu baya wuta ta dunƙule ta yi sama ta rufe hasken rana sai dai kafin ƙura ta lafa ragowar archbishop ɗin sun zare makamai sun afka inda nakiyar ta faru ƙurar ba ta hana ka ganin duk abin da yake faruwa ba har yanzu Abdu yana rungume da archbishop batuyi gidan walƙiya mai sifar garin Abdu ya kewaye su ya kuma tare wa ragowar Archbishop ɗin hanya. Kafin su ƙarasa ko kuma su yi ƙoƙarin fasa gidan walƙiya Nakiya ta ƙara tashi a karo na biyu. A wannan karan Abdin ya yi amfani da iza shekara dubu biyu wajen kai harin. Saɓanin harin farko da ya yi amfani da shekara ɗari shida. Shekara dubu ta fice daga cikin tsarin ruhinsa ta samar da Nakiya mai ɗauke da walƙiya. Izza shekara dubu ce ta shiga cikin tsarin ruhin Batoyi ta daki Izzarsa. Jiri ya ɗebe shi a lokaci guda jini ya fara zuba ta hancinsa. Sai kuma daƙiƙa ta gaba ya dawo daidai kamar babu abin da ya faru. Abin ya cije haƙura, ya janyo shekarun Izza daga cikin Izzarsa. Cikinsa ya juya zuwa baƙi kafin ya yi bindiga tare da Archbishop ɗin a karo na wajen uku. Kafin ma ya farfaɗo tuni wata nakiyar ta ƙara tashi da shi. A wannan karon Izza shekaru dubu uku ne suka shiga cikin tsarin ruhin shehun suka tarwatsa Izzarsa. Idanunsa suka juye suka fari, jini ya fara kwarara daga hancinsa. Kuda Abdin ya sake shi sai ya zube a ƙasa. Abdin ya ajiye zuciya sai dai bai ma gama sai dai bai buɗe gidan walƙiyar da ya rufe su ba. Wannan dabara ce wadda ya ƙirƙiro ta bayan wasu ta ƙarshe da Archbishop ɗin. Su biyar suke rufan masa a kowane lokaci, saboda haka baya iya yin komai banda kare kansa. Saboda hakan ne dai sai ya samar da gidan walƙiya wanda shi kaɗai yana buƙatar izza shekaru dubu ɗari, shi kaɗai yana buƙatar izza shekaru ɗari tara. A bisa ƙiyasin abdin ko da dukkan Archbishop ɗin za su taru, gidan walƙiya mai siffar garin Abd zai ɗauki daƙiƙa biyar kafin ya ruguje. Saboda haka, yana da damar da zai rungumi ɗaya daga cikinsu ya rufe shi a cikin gidan sannan ya yi amfani da izzarsa ya kashe shi. Duk inda ya kashe biyu daga cikinsu, jikin ragowar ukun zai yi sanyi. Daɗin daɗawa, Archbishop Batoyi da Archbishop Tulawa sune ne suka fi ƙarfin, sune suka fi ƙarfin kai hari a cikin duk Archbishop ɗin. Ragowar sun fi ƙarfi wajen kariya da kuma tare shi su hana shi kai hari. Saboda haka in dai ya samu damar kashe Archbishop Batoyi da Archbishop Tulawa yana da yaƙinin samun nasara. Sai dai bai yi tunanin zai ɗauki Izza haka ba kafin ya yi nasara. Gidan walƙiya ya ɗauki Izza shekaru ɗari tara. Harin farko da ya kai ya ɗauki Izza shekaru ɗari shida. Hari na biyu Izza dubu, hari na uku Izza dubu biyu, sai kuma na ƙarshe Izza dubu uku. Idan ka haɗa ya kama Izza dubu biyar da ɗari biyar kenan. Mutum ɗaya a cikin cikinsu ya ɗauki kusan rabin Izzar da ya tara tun daga farkon lokaci da ya kirawo garin Abda a wannan karon har zuwa yanzu. Kuma da yake tunanin ko mutum mutumi ne. abun ya cije haƙura. Ba zai iya ƙara amfani da adadin wannan izza ba don ya kashe mutum ɗaya kacal a cikinsu. Dole yana buƙatar wani shirin. A daidai wannan lokaci sai ya ji motsi a saitin ƙafarsa. Kafin ma ya samu ya duba ya ji raɗaɗin wuta ya shiga jikinsa. Ƙafarsa ta gu ta yi bindiga ta rididdige. Ya yi ƙaraji mai kashe kunne, idanunsa suka yi hazo hazu yana neman faɗuwa. da ƙyar ya samu ya jingina da bangon walƙiyar da ke bayansa. Da farko ya yi tunanin ɗaya daga cikin Archbishop ɗin ne ya kawo masa hari, sai dai kuma a daƙiƙa ta gaba ya ƙara ganin Archbishop Batoyi ya bayyana a gabansa. Gaba ɗayan fuskarsa da wuyansa sun juye zuwa balbalin wuta, ko kaɗan babu alamun rauni a jikinsa. Kafin Abdin ya gane abin da yake faruwa, dukkan jikin Archbishop ɗin ya juya zuwa wuta. Dole Abdin ya dartse shi ya tura shekaru hamsin cikin jikinsa. ya juya zuwa walƙiya sai da kuma walƙiyar babu tartsatsin haske da yawa a cikinta. Mutane biyu ɗaya mai jikin walƙiya ɗaya kuma mai jikin wuta suka fuskanci juna. Mai jikin wutar ya yi murmushi sai dai saboda fuskarsa ta wuta ce murmushin bai fito ba sosai. Kafin ya afka kan mai jikin walƙiyar A hare-haren baya da Abdul ya kai baya amfani da ƙarfin walƙiyar da yawa, yawanci yana tara ƙarfinsa ne akan kan izzar da zai tura cikin tsarin ruhin abokin faɗansa. Ya yi hakan ne saboda kada ya raunata gidan walƙiyar da yake kare shi daga sauran agbishop ɗin. amma a halin yanzu da suka haɗu, Abdul ba shi da zaɓi, dole ya saki dukkan ƙarfin walƙiya haɗe da izza shekaru dubu huɗu. A halin yanzu ya yi amfani da izza sama da kaso biyu cikin uku na izzarsa gabaki ɗaya. Walƙiyar da ke jikinsa ta koma baƙa ratsa-ratsan ja ya karaɗe jikinta haka suka haɗu da Archbishop ɗin. Take gidan walƙiyar ya tarwatse ya ɓace ƙasar da ke ƙasan ƙafarsu ta fara tsagewa kamar ana girgizar ƙasa. Iska ta dare gida biyu sararin samaniya ya fara rugugi wuta da walƙiya suka haɗu suka dunƙule a tsakiya kafin su fashe. Wata irin baƙar izza ta bazu ko'ina, duk ginin da ya haɗu da wannan izza sai ka ga ya tarwatse ya narke. Tsawon lokaci ana cikin wannan hali kafin ƙura ta lafa, Archbishop Batoyi da Abdin suka bayyana, kowa a cikinsu yana durƙushe a ƙasa kan gwiwoyinsa. duk su biyun sun koma jikinsu na ainihi to amma hakan bai hana jini zuba daga bakinsu ba. Daga gefe ragowar Archbishop ɗin ne guda huɗu a zagaye da Abdul wani murmushi mai ɗaci ya zo masa duk shirin da ya yi domin ya fuskanci wannan mutane to amma a banza bai kashe ko da ɗaya ba daga cikinsu amma kuma tuni ya yi amfani da sama da kaso biyu cikin uku na izzarsa. Abin da hakan yake nufi shine babu wata hanya da zai iya yin nasara a kansa a yanzu, sai dai kuma a daidai wannan lokaci ne Archbishop Batuyi ya yi tarin jini, ya ƙara yin tarin a karo na biyu. Wani ƙaton jini ya faɗo daga bakinsa, bayan nan kuma sai tarin ya kwace masa. Minti guda a jere yana yin tari, a duk lokacin babu wanda ya motsa a cikinsu. Abin mamaki ragowar Archbishop ɗin ba su yi amfani da damar ba wajen kawo wa Abdin hari. Bayan ɗan lokaci taron ya tsaya to amma kuma sai jikin mutumin ya fara narkewa. Cikin daƙiƙa talatin kacal gaba ɗayan jikin Archbishop ɗin ya narke zuwa ruwa. Rabi ya shige cikin ƙasa rabi kuma ya da ya bi iska. Abdin ya juya wajen ragowar Archbishop ɗin yana so ya fahimci abin da yake faruwa. sai dai a lokacin sai ya fuskanci babu izza a jikinsu ko kuma a ce su ta dawo matakin ƙasa take sai abdin ya fuskanci wani abu ta wata siyartacciyar hanya Archbishop Batoyi ya zuƙe izzar wannan raguwar ‘yan uwan nasa ya yi amfani da ita. Hakan zai yi bayanin dalilin da ya sa ya ƙi mutuwa da wuri. A bisa ƙiyasin Abdin, harin izza shekara tsakanin dubu ɗaya zuwa dubu uku zai tarwatsa Izza Archbishop Batuwe duk kuwa da cewa ya fi kowa ƙarfin Izza a cikin Archbishop ɗin guda biyar. Tabbas harin ba zai kashe shi ba, to amma zai hana shi amfani da fasaha tsawon aƙalla awanni biyu. To amma duk da Abdin ya yi amfani da sama da shekaru dubu huɗu, mutumin bai faɗi ba, kuma ma ya ci gaba da fasaha da kuma amfani da izzarsa. A tsawon lokacin da suke fafatawa da Archbishop ɗin, mutumin yana zuƙar izzar ‘yan uwan nasa ne yana kare kansa, shi yasa a lokacin da suke fafatawa da shi ragowar Archbishop ɗin ba su kawo wa Abdin hari ba. Nan za mu tsaya a wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai a biyo ma karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya. Bissalam. A wancan karatun yanzu za mu ɗora. Sun haura minti biyar a cikin gidan walƙiyar da Abdin ya samar suna fafatawa tsakanin shi Abdul ɗin da kuma Archbishop Batwi. Aƙalla za ka iya cewa ragowar Archbishop ɗin guda huɗu sun samu dama da za su fasa akwatin walƙiyar su ceto ɗan uwansu, to amma ba su yi hakan ba. Sai yanzu Abdul ya fahimci dalilin da ya sa hakan ta faru, to amma kuma hakan ba abu ne mai yiwuwa ba, duk duniya babu wanda yake iya zuƙar izzar wani ya ƙara wa tasa, ko da mutum mutuminka ne ka samar hakan fa ba za ta yiwu ba. Yanayin izzar kowane bani Adama daban yake, haka yanayin nagarinki shi ma ya bambanta. Kamar yadda ba za ka iya aron ruhi ba, haka ba za ka iya aron izza ba. Ta yaya Archbishop Batuwe ya ari izzar sauran guda huɗu? Bayan ɗan tunani ya fuskanci mutanen da ya fafata da su tabbas ba su ne asalin Archbishop ɗin da suke sa ba, ba kuma su ne wanda ya fafata da su a yamma ba. To amma kuma duk iyakacin yadda zai gwada kansa ya yi tunani bai san menene su ba. Su dai ba mutum mutumi ba ne kuma ba mutane ba. A lokacin sai ragowar Archbishop ɗin guda huɗu cikin wani yanayi mai tsananin ban mamaki suka juya da gudu suka arce. Kowanne a cikinsu ya yi hanya daban a ƙoƙarinsu na tsere cewa Abdul yadda kuma ba zai iya kama su ba. Abin ya ɗaga hannu zai samar da walƙiya ya harba musu koma menene su kuma kuma wace irin fasaha suka yi amfani da ita kuma kuma wace irin halitta ce baya niyyar ba su dama su gudu sai dai a lokacin ya ji raɗaɗi ya taso daga zuciyarsa ya shiga cikin tsarin ruhinsa. Walƙiyar da ta fara samuwa a kan yatsansa ta yi duhu ta ɓace ya zube a ƙasa ya riƙe ƙirji duk da cewa izzarsa lafiya ƙalau take amma tsarin ruhinsa ya ɗan samu rauni Dalilin hakan kuwa shi ne yawan izar da ya rasa cikin ƙanƙanin lokaci. Daga matakin ƙasa zuwa jimai, izza tana haurawa daga ɗari tai sama. Hakan yana ƙara buɗe tsarin ruhin ma'aboci izza ya ƙara masa girma. Haka daga matakin jimai zuwa sammai, a lokacin shi ma tsarin ruhin mutum yana ƙara girma. To amma a wannan matakai biyu bambancin girman tsarin ruhi ba shi da yawa. saɓanin daga matakin mai zuwa Sidodeba tsakanin shekaru dubu goma zuwa dubu goma sha ɗaya tsarin ruhin ma'abocin yana ƙara girma sosai da sosai. Sauran ma'abota iza ba sa taɓa fuskantar wannan matsala tunda dai Izzarsu ba ta yin ƙasa a kowane lokaci idan kuwa hakan ta faru to mutuwa za su yi kai tsaye saɓanin Abdin wanda Izzarsa take yin sama kuma tai ƙasa. Kafin fara wannan fafatawar Abdul yana da izza sama da shekaru dubu goma sha biyu. A halin yanzu izzarsa da kaɗan ta haura shekara dubu uku. Daga matakin Sido Deba ya dawo matakinsa mai hawa na uku. Tsarin ruhinsa ya matse ya rage girma da yawa cikin ƙanƙanin lokaci. Hakan ya sa ya samu rauni. Cikin awa guda zuwa biyu masu zuwa jikinsa zai dawo daidai. domin raunin ba wani rauni ba ne mai tsanani. Amma a halin da ake ciki wannan ɗan jinkiri tabbas yana da matuƙar hatsari. Ya buɗe ido da ƙyar, ya dudduba gefe da gefe. Tuni Archbishop ɗin guda huɗu sun gudu sannan kuma ya san cewa tuni yaƙi ya kaure a ƙofar garin tsakanin sa da kuma ta Biyakis. Kuma a kowane lokaci Yunus zai iya kawo masa hari tunda yake dai ya riga ya je ƙasa. Yana ji a ransa Milik zai yi wuya ta iya fitowa daga cikin duniyar da ya ɓoye ta da wuri haka. Amma fannin ma'abota Izza irin su Milik da ruwan Zaiba komai zai iya faruwa. Zuciyarsa ta fara dukan uku uku. Ya yi nasara to amma ko kaɗan baya jin hakan a cikin ransa. Yana ji kamar abokin faɗansa hakan yake so ya faru. yana cikin wannan hali ne ya ga allon tsarin ruhinsa ya yi haske mutum mutumin da ka samar sun fuskanci ragin izza guda ɗari biyar daga cikinsu sun sauko matakin jemai iza shekara ɗari tara da casa'in da tara abdin ya cije haƙura. mutum mutuminsa suna iya amfani da kaso ɗaya bisa uku na izzarsa a zanda ya samar da su ya haura shekaru dubu goma saboda haka suna matakin sammai iza shekaru dubu uku har zuwa dubu huɗu. Dukansu suna iya tashi sama kuma su ne za su yi tsaron katangar garin a yaƙin da zai zo. To amma a yanzu da ya dawo matakin sammai su kuma suka koma jemai ba za su iya kare katangar garin ba. Abdul ya kwanta a kan gadon sa da ƙyar ya kuma kalli sararin sama yana numfashi a hankali. Har yanzu ragowar hayaƙin yaƙinsu ne ko'ina ya rufe gajimare. Yana iya jin ƙaraji da ihun mazaje a can nesa. To yana nan a kwance ba zai iya yin komai ba. Idan muka motsa zuwa ƙofar garin kuwa kamar yadda Abdin yake jin ƙaraji tuni yaƙi ya kaure a tsakanin ɓangarorin biyu. A ɓangare ɗaya mayaƙan garin Abdu ne akan katanga. Zuwaira, Shugaba Sani sarki kilod da sauran sarakuna biyar daga Biyakis, Ranga da sauran manyan mayaƙa su ne a kan sahun gaba. A ɗaya ɓangaren kuma runduna ce fululu iyakacin ganinka. Duka wannan runduna ta Biyakis ce. Kwamanda Sulus shi ne yake jagorantar runduna Har yanzu sarki Biyakin da manyan muƙarrabansa ba su bayyana kansu ba. Tun farko dai Abdin ya shiga cikin garin ne ya bar su a wajen. a bisa yanayin yadda rundunar suka zagaye garin daga can nesa da kuma yadda abdin ya kai musu hari ya ƙara kora su baya hakan ya sa su juwaira ba su yi tunanin wannan runduna za ta kawo musu hari nan kusa ba sai da 'yan mintuna da suka wuce sun jiyo ƙara daga cikin garin lokacin rundunar biyakis suka kan suka afka musu shugaba sani ya ɗaga hannu maharba suka ɗame kibbau suka saita rundunar da ke towa amma suka ɗan dakata kafin su saka lokaci ya ci gaba da tafiya a hankali daƙiƙa ɗaya daƙiƙa biyu daƙiƙa uku sai da sahu huɗu na mayaƙan Biyakis suka matso kusa da katangar sannan shugaba Sani ya sauke hannunsa cikin ba da umarni maharba suka saki Kibbau sararin sama ta yi duhu, kibbau sama da dubu suka sauka a kan katangar. Wanda suka yi harbin suka dawo baya, wasu sabbi suka shiga gaba suka ƙara ɗanawa. Bayan daƙiƙa biyu suka ƙara harbawa. Cikin ƙanƙanin lokaci gawarwaki sun rufe ko'ina. Amma fa hakan bai hana rundunar suka ƙarasuwa ba. Idan na gaba ya faɗi sai kurum ka ga na bayansa ya taka shi ya wuce gaba. suna ƙara ji suka ƙaraso jikin katangar idanunsu sun yi jajawur. Wannan wani yaƙi ne wanda za su ceto garuruwan iyayensu da kakanninsu. Mutum dubu da ɗoriya suka rufe a kan ƙofar garin. Ragowar sama da dubu goma da ke kan sahu na gaba gaba suka rufe a kan katangar garin. Kowannen zarara ya fito da su ya aika kan katangar da ƙofar garin. Dunƙulen wuta da walƙiya sama da dubu suka sauka a kan ƙofar garin. Ƙarar ƙarfe a kan ƙarfe tai sama. Tsawon minti guda ana haka kafin su dakata. Ganin cewa ƙofar ba ta faɗi ba suka matso da nakiya. Faɗin wannan nakiya ya kai zira'i hamsin banda nauyi da take da shi wanda aƙalla ta yi nauyin mutane manya manya guda uku zuwa huɗu. Wani sadauki ya yi kukan kura ya rungumi nakiyar ya faɗa kan ƙofar garin. Da nakiyar da mutumin suka bindiga. A daidai lokacin irin wannan sojoji na Amutu suka rungumi nakiya har guda tara suka tashi katangar garin. Dunƙulen wuta da ƙasa suka yi sama suka turnuƙe filin yaƙin baki ɗaya. Bayan kimanin minti guda aka samu ƙurar talafa Abin mamaki akwai ramuka da yawa a ƙofar garin to amma babu ko da ƙwarzane a jikin katangar garin da katangar. Daɗin daɗawa katangar garin ta yi tsayi da yawa ta yadda sammai ne kaɗai za su iya haura ta. Daga can nesa wasu gungun mayaƙa suka taho da tsani, gungu-gungu har guda biyar suka taho. Kowane gungu suka riƙe tsani guda ɗaya. sannan kuma cikin dabara suka wawware suka yi nesa da juna kowane gungu yana harin sassa daban-daban na katangar. Maharba suka ƙara matsowa kusa suka fara harbi sai dai hakan bai hana rundunar karasuwa ba domin kuwa a gaban kowane tsani akwai bango na haske wanda yake tare kibiya. Cikin ƙanƙanin lokaci suka ƙaraso suka ɗora zanen a katangar. a yayin da ƙasan katangar ya cika da sojojin biyakis, a daidai lokacin rikici ne ya ɓarke a saman katangar wani ayari na ƙalla mutum ɗari sun hauro saman katangar suna kai hari ta ko'ina kan mai uwa jawabi shugaba sani ya juya gefe yana kallon zubair ko kaɗan ba su da adadin samman da za su tare wannan sammai wajen guda ɗari na rundunar biyakis? ratar da ke tsakaninsu tana da yawa Joyrat ta ke ɗak ba tare da wani canjin fuska ba ta ce, Kada ka damu, ka tara hankalinka a gabanka. Ta san Abidin ya tanadi mutum mutumi sama da ɗari biyar matakin sammai da za su ba wa katangar garin kariya. Saboda haka ko kaɗan ba ta damu da abin da yake shirin faruwa ba a saman katanga. Suna da mutum mutumi matakin sammai har ɗari biyar, su kuma abokan faɗansu suna da ɗari da ɗoriya kaɗan. Duk da cewa nasu mutum mutumin duk da cewa nasu samman mutum-mutumi ne sun isa su kare katangar har ma su kora samman abokan gaba. Yaƙi ya ci gaba da faruwa tsawon mintuna duk da suna iyakacin ƙoƙarinsu na hana biya ke haurawa saman katangar yawan rundunar ya sa dole wasu sun hawo tsanin sun kuma sauka a saman katangar. Yaƙi ya ƙara kaurewa ta ɓangare guda sammai sama da ɗari sun hau Ta ɗaya ɓangaren kuma mayaka matakin jemai da kasai sun hau ta kan tsanin. Juwaira ta ɗan fara ya yamutse fuska. Ina mutum mutumin da Abdin ya gaya mata. Ko kaɗan ba ta da masaniya akan cewa Abdin ya fafata da Archbishop har guda biyar kuma izzarsa ta yi ƙasa a sakamakon haka. Saboda haka dai izan mutum mutumin da ya bari ita ma ta yi ƙasa. halin yanzu wannan mutum mutumi sun sauka daga matakin sammai zuwa jemai. hakan yake nuna ba za su iya tashi sama su tare waɗannan sammai ba bayan awa guda ana fafatawa dubunnan mutane sun mutu mafi yawansa suna cikin rundunar biyakis musamman wanda aka yi amfani da kibiya wajen harbin su farkon fara yaƙin amma saboda yawa babu alamun hakan a fili maimakon ma haka rundunar garin Abda ita ce ta ragu Jauro da shugaba Sani da sauran sarakuna shida matakin sammai sun kaure da faɗa da samman da suka zo daga Biyagis. Kowa cikinsu yana fuskanta a aƙalla mutum uku zuwa biyar. Duk da suna da ƙoƙarin kare kansu, mafi yawa daga cikinsu kallon farko za ka gane cewa sun kai ƙarshen gajiya. ko wani lokaci za su iya faɗuwa. Akwai yankan wuƙa mai zurfi a saman hannun Juwaira na dama. Shi ma Sarki Kilod yana faɗa, jini yana zuba daga gefen bakinsa. Shugaba Sani shi kaɗai ne babu alamar rauni a jikinsa. Tuni mutumin ya shiga matakin sido Deba, saboda haka a cikin rundunar babu wanda yake iya riƙe shi. Zuwa wannan lokaci ya kashe sammai sama da goma. Hakan ya sa rundunar suka ɗan samu ƙwarin gwiwa. Amma a lokacin fuskar Juwairiyya ta canza. Kwamanda kini Nura ya bayyana a hankali a bayan shugaba Sani da wuƙa a hannunsa. Kafin ma ta buɗe baki ta yi magana kwamandan ya kawo wa shugaba Sani suka. Sai dai tuni shugaban ya ji zuwansa ya motsa gefe da sauri. Duk da haka sai da wuƙar ta gogi gefen kafaɗarsa jini ya fara ɗisa daga gurin. A fusace ya juyo ya kawo sara da takobinsa amma kafin takobin ta ƙaraso Kininure ya ɓace ɓat. Shugaba Sani ya cije haƙora 'yan satuttuka da suka wuce ya shiga matakin Sido Deba saboda taimakon garin Abd. Saɓanin wannan Kwamanda Kinunura, wanda ya daɗe a cikin wannan mataki, saboda haka ko da gaba da gaba suka tsaya zai yi wuya ya yi nasara a kansa. Amma kwamandan ya ƙi fitowa fili su fafata, sai dai ya laɓe ya kawo masa hari. Shugaban ya juya ya ci gaba da fuskantar samman da ke gabansa. sai dai kuma rabin hankalinsa da ƙarfinsa suna bayansa saboda haka bai ƙara samun damar kashe wani ba a filin bayan wata awa guda ɗin ana fafatawa sama da rabin mutanen garin Apt sun faɗi jini da sassan jikin mutum sun cika saman katanga Asali ma za ka iya cewa kawo wannan lokaci gabaki ɗaya yaƙin ya dawo saman katanga domin dai dubunnan mutane daga tawagar Beaches sun samu sun hawo saman katanga wani abu wanda ya sa gabaki ɗaya 'yan rundunar garin Abd suka rasa damar da suke da ita. A wannan lokaci firgici ya bayyana ƙarara a idanun Shugaba Sani da Juwaira, tun sun fuskanci cewa an fi ƙarfinsu. To amma suna da Abdin kuma suna da doguwar katangar garin Abdi. saboda haka ba su da tsoro ko shayin yin nasara a wannan yaƙi. Joda ta ƙara hangawa gaba da baya har yanzu babu alamun Abdin. Duk da haka ba ta cire rai ba, Abdin tabbas tana ji a ranta zai zo to amma kuma idan bai zo yanzu ba sai dai ya zo ya tarar da gawarsu. A daidai wannan lokaci sarki Kilon ya yadda takobinsa ya ɗaga hannu sama cikin saranda. Filin yakin ya tsaya cak. Na miƙa wuya, in sarkin, muryarsa ta karaɗe filin. Hmm? Haha. Kwamanda Sule zai fashe da ƴar ƙaramar dariya. Tuntuni ba ka miƙa wuya ba sai yanzu? Ya ɗan yi shiru cikin tunani kafin ya gyaɗa kai. To amma hakan ma ya yi. Duk wanda yake so ya tsira da ransa ya ajiye makamansa a yanzu. Sauran sarakunan biyar suka kalli juna suka kalli shugaba Sani suka sunkuyi da kai ƙasa. A hankali dukkansu suka ajiye makamansu. Sama da rabin rundunar biyakis suka ajiye makamai a lokaci guda tare da sarakunansu. Ina Abdin? Juwaira ta ƙara cije haƙora. Da ita da shugaba Sani suka waiwaya baya a tare suna kallon hanya. Sai dai har yanzu babu alamun Abdin ko kaɗan. Komanda Sulis ya fuskanci abin da suke yi saboda haka ya fashe da dariya. Ko kuna jiran wani ne ya kawo muku agaji? Jauro da shugaba Sani ba su amsa ba. Sulis ya nuna cikin isa da girman kai ya ce, ku kawo min kansu. A nan za mu dasa a wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai biyo ma karatu na gaba domin jin yadda za ta kai za mu lura Sammai sama da tamanin da ke bayansa suka yi kansu juwaira sarki Kilot da sauran sarakuna biyar da ke tare da shi ba su motsa ba. Wasu daga cikinsu sun ɗago kai sun kalli shugaba Sani kafin su sunkuyi da kai ƙasa. wasu kuma su ma iya ɗago kan ba domin dai ba za su iya haɗa ido da shi ba. Sulus ya matse fuska ganin su motsa ba. A take sai wani wata dabara ta faɗo masa ya ɗaga wa samman da suka afka kansu su hannu ku dakata. Kilod da kai da abokanka biyar kun yi wa babban sarki biyakin tawaye. Iyayenku sun yi wa wannan daula tamu mai albarka mubaya'a To amma ku kun saɓa wa wannan mubaya'a kun yi fito na fito da daular Biyakis. A bisa karamci na babban sarki zai yi muku abuwa. sannan kuma zai mayar da ku kan sarautarku da kuka gada. To amma kuma ina ganin ya kamata ku nuna amana. Me zai hana ba za ku kashe wannan mutane biyu ba yanzu? Hakan yana da amfani har guda biyu. Na farko zai nuna wa sarki Biyakin cewa da gaske kun dawo gurinsa kuma kun gane gaskiya. Na biyu hakan zai sa ku samu wani ɓangare na ganimar da za a raba a ƙarshen wannan yaƙi. Ya ɗan yi shiru yana kallon garin Ab yana lashe baki kai ka ce tarin dukiya yake kallo a gabansa wadda babu mai ita. A wajensa tuni an kammala wannan yaƙi. Tun farko Kwamanda Keni Nura shi ne zai jagoranci yaƙin to amma ya shiga ya fita aka naɗa shi a matsayin kwamanda na farko. hakan yana nufin kason da zai samu na ganima sai ya fi na kowa yawa a ƙarshen wannan yaƙi wani sabon murmushi ya ƙara zuwa kan fuskarsa yana kallon sarki kilon sarkin ya da haƙura. duk da a ƙarƙashin sa yake to amma ƙasarsa tana da kyakkyawar alaƙa da makarantar ikon Sani hakan ne ma sa shugaba Sani ya fara zuwa wajensa ya gayyato shi duk da babu nasara a yaƙin kuma ya riga ya miƙa ido ya riga ya miƙa wuya to amma ba zai iya ɗaga makami ya yaƙi shugaba Sani ba. Shekaru ashirin da suka wuce bayan mutuwan mahaifinsa babban birnin biyakis bai so aka naɗa shi ya zama sarki ba. A lokacin sarki kilot da ƙaninsa ne suka nemi wannan sarauta. To amma manyan Biyafis suna ganin za su fi iya juya ƙanin nasa saboda haka suka zuga shi shi ya nemi sarautar, sarautar da a ƙa'ida shi kaɗai ya kamata ya neme ta. Ba don taimakon shugaba Sani da makarantar Ikon Sani ba, da tabbas bai zama sarki ba. Sai dai ragowar sarakunan ba su da alaƙa mai zurfi da Ikon Sani kamar tasa. Ganin irin kallon da Sulus yake yi musu ya sa suka ɗauki makamansu su yi kan shugaba Sani da Zubair. Kuma da Sulus ya yi murmushin mugunta, ya sami dalilin da zai kawar da sarki Kilon. Idan ma akwai wata gona ko dukiya ta sarkin da ta rage a cikin biyakis a yanzu duk ta zama tasa. Babu wanda zai yi bincike a kai balle ma a gano wani abu ya ɓata. Ya ɗan juya baya ya hanga can nesa inda suka kafa tanti, Sarki Biyakin da Yarima Jugu suna ciki a zaune. Eh to amma yana da yaƙinin suna ganin duk abin da yake faruwa. Saboda haka dukkansu sun ga cewa ya ba wa sarki kila dama to amma sarkin bai san abin da yake alheri a gare shi ba. A daidai wannan lokaci Solus ya ji iska mai sanyi ta kaɗa a bayansa, ga jikinsa ta tashi, tsoro ya cika ransa. Ya mutse fuska ya waiwaya baya, babu kowa a wajen, to amma firgicin da yake ji a daidai lokacin bai ragu ba. Kamar akwai wani tsirotaccen zaki da ke tsaye yana kallonsa, yana jira ya ɗan juya ya cafe masa jijiyar da ke bugawa a wuyansa. Kaɗan ne suka kula da canjin fuskar da komanda Solus ya samu. Mafi yawan mayaƙan da ke gurin idanunsu yana kan shugaba Sani Jubairu. Sai dai a lokaci na gaba, jini ya yi feshi sama ya janyo hankalin kowa kan Sules. Kwamandan yana tsaye a kan iska, to amma kuma an fille masa kai. A halin yanzu kan ya yi sama bai ƙarasa faɗowa ƙasa ba. A hankali gangar jikin ta yi sanyi ta faɗo ƙasa. Har a lokacin da ya mutu, idanun Kwamandan Sules Basu daina mamakin abin da ya kashe shi ba. Filin yaƙin ya yi tsit, Kwamandan Sulus shi ne mafi girman iko a ɓangaren Biyafis a yanzu. Mintuna kaɗan da suka wuce yake ta ɓaɓatu a kan a kashe Joyar da Shugaba Sani. To amma yanzu an fille masa kai, kuma babu wanda ya ga wanda ya yi saran, balle ma a ga yadda aka yi aka sare shi. Sai dai fa abin bai tsaya a iya nan ba, iska mai ƙarfi ta kaɗa a gabaki ɗaya saman katangar. Ƙananun balabalai na walƙiya suka bayyana a kan iska suka rufe filin yaƙin. Duk sanda wannan balabalai suka kusanci ɗaya daga cikin sadaukan da suka zo daga Biyakis sai ka ga sun shige cikin jiki sun kuma nutse. Da farko wannan sadaukai sun yi ƙoƙarin guje musu, wasu ma sun yi ƙoƙarin kai hari kan balabalan to amma duk a banza. Hari ko sulke ba ya rage wa balabalan gudu ko kuma ya hana su shiga jikin mutum. bayan ɗan lokaci sadaukan suka daina gudu musamman sanda suka fuskanci ba sa jin canjin komai a jikinsu idan wannan balabalai suka taɓa su duk da haka kowa a cikinsu a shirye yake da ya kare kansa da dama sun zare makamai suna kewaye Izza cikin jikinsu cikin shirin kota-kwana Kwamanda kiraye-kirayen sunan Kwamanda sulus ya cika filin to amma ba su samu amsa ba ba jimawa sun mai sama da goma da suke lilo a kan iska suka saki ihu mai razanarwa ihun bai ma gama fita daga su ba ya katse take suka narke suka zama ruwa Wani mutane suna daga cikin wanda balabalan walƙiyar suka shiga cikin jikinsu ganin haka ya sa ragowar suka ja da baya da sauri cikin firgici har yanzu fa ba su ga wanda yake kawo musu hari ba daɗin daɗawa Commander solis yana gab da shiga matakin Sido Deba, shi ne mafi girman izza a cikinsu tunda har aka iya kashe shi to ba babu makawa za a iya kashe su kuma cikin sauƙi. Ana cikin wannan hali ihun sojojin da ke ƙasa ya fara tashi, duk inda ka duba sai ka ga mutane suna narkewa. Abin mamaki dukan wanda suka narke daga ɓangaren biyaki suka fito, har yanzu babu mutum ɗaya daga ɓangaren garin Ab da ya mutu. bajimarin da na suka fuskanci hari ne fa aka kawo musu a irin wannan yanayi abu guda da za su iya yi shi ne su gudu a lokaci guda rundunar suka cimma matsaya guda ɗaya suka juya suka arce da gudu sai dai tsani guda biyar ne kaɗai ya rage kuma mutanen da ke saman katangar sun yi musu mafi ƙarfi daga cikinsu su ne kaɗai suka samu damar hawa tsanin suka sauka ragowar kuwa ko dai su jira ko kuma su dira ƙasa da kansu. Cikin ƙanƙanin lokaci yanayin filin yaƙin ya canza, nasarar da biyaki suka samu ta ɓace nan take. Rundunar da ke can nesa ba su shiga yaƙin ba, suna jira ne kawai su kaɗa bange na nasara, amma kuma a lokacin suka ga kurum kwatsam yaƙi ya canza. dukkanin abubuwan da ke faruwa sun juya. Da dama daga cikinsu kawai buɗe baki suka yi suna kallon ikon Allah, ko kaɗan ba sa tunanin kawo ɗauki cikin wannan yaƙi a halin da ake ciki, domin dai na farko sun yi nisan da abubuwan da suke faruwa kafin ma su ƙaraso sun riga sun gama faruwa. Na biyu kuma dukkanin abubuwan da suka faru sun faru ne cikin ƙasa da minti guda, har yanzu ba a cika minti guda ba. Shugaba Sani da juwaira suka juya suka kalli juna. ba su da tabbacin abin da yake faruwa amma sun fuskanci cewa wannan fa dama ce suka samu wadda ba lallai su ƙara samun irin ta ba a take suka ba da umarni a kan a afkawa rundunar da suka juya baya da gudu hare-haren da Kibbo da Masu suka cika ko'ina a sararin sama bayan awa guda filin yaƙin ya ƙara yin shiru Mutanen da suka tsira suka koma rundunar Biyakis ba su kaso goma cikin ɗari na ainihin rundunar da suka hau kan katangar ba. A nasa ɓangaren, Abdin yana cikin garin Abda a kwance, har yanzu dai jikinsa bai dawo daidai ba irin yadda zai iya dawowa filin da ƙafafunsa. Amma kuma kaso sittin cikin ikonsa na sarrafa Izza ya dawo abu ne mai sauƙi a wajensa ya aika hari daga inda yake. har zuwa ƙofar garin Abd inda filin yaƙin yake. daidai lokacin allon tsarin ruhinsa ne yake ba shi saƙo a kan abin da ya aikata. Ka yi amfani da fasaha wadda ta haura matakin izzarka, ka rasa iza shekara ɗari uku. Ka yi amfani da fasaha wadda ta haura matakin izzarka, ka rasa iza shekara sittin. Fasahar farko sunanta ruwan walƙiya, tana samar da ƙananun ƙawanya na walƙiya. wanda suke shigewa jikin mutum su ɓuya duk sanda abin yake so zai iya tashin su su narka jikin mutum ta ciki iyakacin yawan inzar da ya amfani da ita iyakacin ƙarfin fasaha a wannan karon ya yi amfani da shekara ɗari da uku shekara ɗari suna iya narka jikin duk wani ma'aboci izza da bai haura matakin sammai ba saboda haka ba abin mamaki ba ne don wannan hari ya tarwatsa na Bilkis Daɗin daɗawa silke baya tare wannan walƙiya hanya. Shi kuwa hari na biyu sunansa farar takobin sirri. Duk takobi ɗaya tana ɗaukar shekaru sittin. Idanu ba sa ganin farar takobin. Hatta yanayin Izza ba sosai yake ganin takobin ba. Duk sanda Abdin ya ƙara wa fasaha ƙarfi, takobin tana ƙara kaifi da kuma ɓuya. A matakin iza shekaru sittin, Sido dai ba shi kaɗai ne zai iya ganin takobin da yanayin izzarsa. Saboda haka Commander Sulis ko kaɗan bai kula cewa akwai takobi a bayansa ba a yayin da yake bada umarnin a kashe Juwaira, balle ma ya kula da sanda takobin ta sare shi ko kuma ya yi ƙoƙarin kauce mata. Abdin ya ja dogon numfashi. Kafin rundunar su dawo za a ɗauki lokaci. Hakan ya ishe shi ya wattsake ya kuma koma filin yaƙin ya yi sabon shiri. Abubuwa da dama sun faru a cikin ‘yan awanni kaɗan da suka wuce. rundunar Biyakis sun fito da shiri da kuma yawan takubba, sai dai a ƙarshe Abdin shi ne ya nasara a wannan rana. Wani ɗan murmushi ya zo kan fuskarsa. A daidai wannan lokaci a can majalisin sadadal da ke sararin samaniya mutane goma sha ɗaya ne suka bayyana. Sama da shekara ɗari wannan majalisi bai taɓa yin irin wannan taro ba. Wajibi ne a kowane lokaci mutane goma sha uku su halarci wannan taro. to amma kuma a wannan karan, mutanen sun ragu da mutum biyu fuskokin mutanen sha ɗaya wanda suka rage a wajen sun yi baƙi ƙirin ba sa motsi kuma babu wani sauti da ke girmamawa a sararin wajen da dama za su yi tunanin gumaka ne ba mutane ba lokaci ya cigaba da tafiya a hankali ba tare da wani ya motsa ba a cikinsu bayan dogon lokaci shugaban majalisan ya yi magana cikin murya mai zurfi Barhan ya mutu, Yunusu daga duniya ta biyar ne ya kashe shi. Sauran ma'abota wannan majalisi suka sunkuyar da kai ba tare da kowa ya ce komai ba. Shi ma shugaban sunkuyar da kai ya yi ƙasa suna kallon wata duniya da ke can ƙasansu. Bayan minti guda mutanen suka ɗago kai, a lokacin fuskokinsu sun canza. ainihin alhinin da ke kai a ɗazu ya ɓace an maye gurbinsa da iko da kuma isa. Bana jin yanayin izzar Munich, babu alamun mutuwarta a cikin taurari, to amma za mu ɗauka ita ma ta mutu. Shugaban ya ci gaba da bayani a nutse. Kafin barhan ya mutu, ya sanar da ni cewa Yunusu yana da ƙani a Abiyakis mai suna Abdin. Kalmarsa ta ƙarshe ita ce fasahar Nuhu. ba mu fahimci abin da yake nema yake nufi da hakan ba amma tunda ya zaɓi wannan ya zama abu na ƙarshe da ya faɗa dole yana da mahimmanci. shugaban ya shiru tsawon daƙiƙu kafin ya ci. amuranka betilago ƙudiri a cikin wannan duniya ina son ruhin yunusu da ruhin ɗan wannan nasa mai suna abdin amuranka da betilago suka matso gaba cikin rassanawa. Idan ka lura akwai alamun murmushi a kan fuskarsu da annushuwa, kai ka ce wata babbar kyauta ce aka yi musu. Mutanen biyu suka juya za su tafi domin dai su je su isar da wannan umarni da aka ba su. Sai dai a lokacin wani mutum da ke tsaye a daidai hagun shugaban majalisin ya yi ajiyar zuciya ya ce, kwana nawa za ku ɗauka? Amurinka ya ɗan risina kaɗan ya amsa, kwana uku. A cikin idanun Amuranka, akwai alamun tsoro yayin da yake kallon wannan mutum. Hakan abin mamaki ne tunda dai a fuska mutumin ba zai haura shekaru arba'in ba a yayin da shi kuma Amuranka, fuskarsa ta tsufa sosai. Mafi ƙaranci da za ka ba shi shi ne shekara saba'in. Mutumin ya kaɗa hannu, ya yi yawa, ku bari kawai, ni zan yi. Jikin Amuranka ya ɗau rawa cikin firgici. bai taɓa tunanin mutumin ya amsa wannan kira ba duk da yana so ya ƙara samun wata duniyar domin ya ƙara bunƙasa izzarsa to amma bai kai matsayin ya yi jayayya da wannan mutumi ba tunda dai mutumin ya amsa sai kurum ya matsa baya ya koma kan layi ganin haka shi ma Betulago ya koma baya mutumin ya dubi shugaban majalisar ya ce awa biyu da minti goma ya yi shugaban ya ɗan yi shiru kafin ya gyaɗa kai a hankali. Zuwa duniya ta biyar daga inda suke zai ɗauki aƙalla awa guda, zuwa da dawowa awa biyu. Saboda haka minti goma kaɗai zai ɗauka wajen yin wannan aiki kenan. Lokacin ya yi kuma ko kaɗan babu kokwanto akan samun nasara. Ko da a ce wannan duniya a cike take da irin Yunusu, hakan ba zai canza komai ba. Tsohuwa mutum ne wanda ya taka matakin izza irin wanda kawar da duniya ta biyar a gurinsa ba wani abu ba ne. Idan bayanan da muka samu daidai ne Yunus ya yi amfani da ƙofar Echigan ɗinmu ya shiga daular Biyakis. Akwai yiwuwar wajen wannan ɗan uwan nasa mai suna Abdin zai je ko kuma wajen Minik. Akwai tafiyar kusan shekara guda a tsakanin ɓangarorin biyu. Bayanai suna nuna nisa ne ya hana Yunusu ya isa Biyakis Tini. Saboda haka bayan ya kashe Barhan sai ya yi amfani da ƙofar ecigan ɗinmu wanda Barhan ya bari ya tafi Biyakis. Mutumin da aka kira da suna tsohuwa ya gyaɗa kai cikin fahimta ya ce, saboda haka zan samu ‘yan uwan biyu a Biyakis. Shugaban majalisar ya ƙara gyaɗa kai. Har yanzu sarki na yi Stadium shi ne mafi hatsari a duniya. Sunansa yana nan a mataki na farko. mataki na biyu akwai Archbishop Sani mai addini Yunus Yada mataki na uku sai dai ba mu da isasshen bayani akan wannan abu ɗin saboda haka har yanzu ba ya cikin mutum ɗari na farko a jerin manyan ma'abota izza da ke wannan duniya saurayin mai suna tsoho ya kaɗa hannu duk wannan bayanan ba su da amfani a gurinsa da na ɗaya da na goma da na ɗari duk abu ɗaya ne a gurinsa. Sai dai tunda Yunus ya kashe jinin duniya asali, hakan yasa dole shi ne zai fara mutuwa a cikinsu. Tsohuwa ya yi taku ɗaya gaba, a take jikinsa ya shige cikin taurari ya ɓace ɓat. a yanda wannan a cikin wannan duniya kuwa a daidai wannan lokaci da Abdin yake ganin ya riga ya cimma nasara, a lokacin gabansa ya yi haske wani saurayi ya bayyana a cikin hasken yana murmushi. Abdin ya miƙe da sauri, ƙirjinsa yana bugawa da ƙarfi yayin da wani abu ya riƙe masa maƙogwaro. Jiri ya ɗebe shi yana niyyar faɗuwa, ya yi ƙoƙari ya cake takobinsa a ƙasa ya tare. Har yanzu jikinsa bai dawo daidai ba saboda haka ko yaya ya yi ƙoƙarin motsa shi sai ya ji zafi tun daga cikin tsarin ruhinsa. Saurayin ya yi dariya, haha. ga dukkan alamu Archbishop Batoyi ya yi maka illa da yawa, ka yi ƙoƙari ka ɗan zauna ko kaɗan ba fa ka da buƙatar ka damu da zuwa na wannan waje. Yunus, Abdin ya cije haƙora yana kiran sunan wannan saurayi da ya bayyana sama da wata guda kenan yana neman saurayin. Dama dai ya yi tunanin saurayin yana ɓoye a gefe jira kawai yake yi ya je ƙasa kafin ya bayyana kansa. abdin um, saurayin ya ɗan yi shiru yana kallon sama kamar yana lissafi kafin ya ci gaba da magana da sauri. Ba mu da lokaci mai tsayi. To anan, nan za mu dasa a wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai a biyo karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya. Bissalam.